shekara dubu ɗaya da da hudu arba'in 1447 wanda ya daidai da sha shida ga watan biyar shekara ta da shida. mun haɗu kamar yadda muka saba a farfaji wannan makaranta na alfaruk islamic academy da ke unguwar josa domin ci gaba da darasi a cikin littafin tafsirin suratul fatiha wanda kuma wannan shine darasinmu na takwas daga farkon littafin za mu tashi ko muna cikin shafi na hamsin ƙarƙashin gabar da malam yake matake da in kun duba daga shafi na 48 alfawa'id almiya wal lataif fa'idoji da zamu samu a ilmance dangane da suratul fatiha da wasu abubuwa cikin sauki da zamu fahimce su masu amfani matukar gaske kuma ya kawo guda guda hudu ko haka ne ya kawo guda hudu zamu tashi a na biyar to na biyar daga cikin fa'idojin da ke cikin wannan sura malai ce anna rububiyyatallahi azza wa jalla mabniyatun ala rahmatil wasi'ati lil khalqil wasila li'annahu ta'ala lamma qala rabbil alamin ka'anna sa'ilan yas'alu ma naw'u hadhihi rububiyya hal hiya rububiyyati akhdhin wa intiqamin aw rububiyyati rahmatin wa in'am فقال تعالى الرحمن الرحيم gana ta cika mali ce fa'ida ta biyar da za mu samu shi ne annar rububiyatar lahi azza wa jalla lallai rububiya na Allah muna da sake maimaita ma'anar rububiya ko halitta da kula da halittan da ɗaukan nauyin halittan allantaka kenan kila a ce haka ya fi sauƙin fahimta lallai allantakan Allah subhanahu wa ta'ala mabniyatun ala rahmatil wasi'ati lil khalq lallai ta ginu ne akan rahama wanda take gwaggwaɓa, yalwatacciyar rahama ga bayi ga halittu baki ɗaya. alwasila wanda take samuwa a gare su ga bayin rahama ce mai faɗi da bayi suke samu rububiyansa allantakansa wata rahama ce wadda take game kowa da komai rububiyansa tana ishara ne zuwa ga rahama wanda ta isa dukkanin mutane su samu daga wurin Allah li'annahu ya za mu fahimci haka Ya ce domin Allah subhanahu wata'ala ma ƙala, idan muka kalli farkon suratun fatiha ɗin yayin da ya ce rabbil alamin shi ne ubangijin talikai shi ke gudanar da komai shi ke zartar da komai kuma gare shi ake komawa to da ya ce shi ne ubangijin talikai in mun kula da kyau ka anna sa'ilan yas'alu kamar wani mai tambaya kuma ya zo yana tambaya na cewa to ma nau'u hadhihi rububiyya wannan ubangijin da allantakan da mallakan da mulkin wani irin nau'i ne hal hiya rububiyyati akhdhin shin allantaka ne da isan mulki na kamu da mutum ya yi a kama shi a yi masa motsi kaɗan a kama mutum a cafke shi wantiqamin da kuma ga? wanda yi ai fata-fata da shi au rububiyyati rahma ko ko wannan rububiyyan allantakan na Allah allantaka ce wanda take ta rahama na jin kai wa in'amin da ni'imtarwa sai Allah ta'ala fa qala sai yace ar-rahmanir rahim nasa na rahama ne da tausayi ba na kamu ne da yin azaba ba a wani wurin ya ce ma yaf'alullahu azabikum in shakartum wa amantu Allah bai kasance zai muku azaba ba matukar kun yi imani da shi kuma kun shakartu in kun gode masa menene ma'anan gode masa riko da addininsa menene ma'anan gode masa biyayya ga annabinsa wa amantu kun kai imani kuka mika wuya ga addininsa to kun ga nan sai Allah ta'ala ke nuni da cewa ai rahamarsa allantakansa na rahama ne da ni'imtawa sai ya ce ar rahim wannan ai ya faɗa ne mun ji cewa shine mai rahama mai jin kai ko to idan kuma kuka kalla aikace ma haka Allah ya tabbatar ar-rahman mai yalwar rahama da jin kai shin ko jiyan nan ba mun ga ruwa ba har muka tashi karatu da wuri ko ba mu gani ba Allah sai saukar da ruwa ruwan nan da ya sauka gidan limamai ya je banda gidan fastoci ya je gonar liman ne kadai bai je gonan waɗanda suke zagin shi ba har wanda suke cewa yana da ɗa har wanda suke cewa yana da mata duk sai da ya ba su ruwan suka sha saboda ya zamto ya kafa musu uzurin cewa shi ya cika rahamarsa su kuma basu bi shi ba to shine ma'anan ya ce shi ne mai rahama kuma aikace mun ga rahaman shi ga dare nan da yini dukkan su arziki ne ga lafiya nan ga haihuwa nan in kika in kika haihu kika tsufa girma ya zo miki kafin ki tafi sai Allah ya ce to ke ma haihu wata ta zo ta gaje ki taimaki addu'a a rinka tuna kiran da bata wannan rahama ne ko ba rahama bane rahama ne rahama ce mai girma ma mai fadi to arrahim kuma mai jin kai ga mu'minai ran alkiyama wannan kuma duk mu'mini ya imani cewa mu'mini dan aljanna ne to wannan mun samu na nawa kenan na biyar sai ya ce wa fi qaulihi haka nan a fadin Allah subhanahu wataala wanda shine gaba na shida yaumiddin ya ce shi ne malik yaumiddin ko yaumiddin da ya faɗa ranar sakamako wannan cewar ranar sakamakon isbatul ba'asi wal jaza fa'idan da za mu samu a ƙarƙashin malik yaumiddin shi ne isbatul ba'asi Allah ya tabbatar da zai tashi mutane bayan sun mutu shi ne alba za'aman ladina kafaru allan yi ba'asu shi ne ba'a shafi na hamsin layi na ƙarshe mallazi na kafaru allan yub'atukum qul bala wa rabbi na ba'un na bima amiltum ko to Allah ta'ala da ya yace ne mamallakin ranar sakamako yana tabbatar da tabbas za ta shi mutane bayan sun mutu wanda kuma ya san da wannan to zai dage bi Allah wanda kuma ya san da wannan ba zai zalunci ba wanda kuma ya san da wannan ko an zalunce shi zai kwantar da hankalin shi dan ya san za a tashi kuma za a rama ma mutane Allah ta'ala a wani wuri ya ce fa inna ma hiya zajratun wahida girgiza ne tsawa ne guda ɗaya za a yi fa'idahun bisahira sai ka ga mutane kowa ya tashi haihuwar mahaifiyarsa a filin alkiyama maliki yawmi ya tabbatar da za a tashi mutane in sun tashi shi kenan a ga inda asalin rikici yake wal jaza kuma za a yi sakamako idan a duniya kin fi karfinta a lahira ba za ki fi karfin Allah ba idan a duniya sun fi karfin a lahira ba za su fi karfin mala'iku ba to akwai aljaza za a saka mu kowa da abin da ya aikata malamai masu hikima suke cewa law anna idha mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin inda a ce in muka mutu za a kyale mu ba za mu dawo ba a ce duk wanda ya mutu ya tafi kenan yace to da mutuwa ta zama hutu ga duk wani mai rai yace na idza mitna bu'itna kun ga shine alba'as din matsalar shine in mun mutun kuma za a sake tada mu a a'a wa nas'alu an hazi kulli shay sai an tara kowa an tambaye shi akan abin da ya aikata an gane wannan ko a wani wurin Allah ta'ala nuna ma wasu har zai za a tafi da su zai ce a tsaya wa kifuhum innahum mas'ulun ku tsai da su ni Allah zan tambaye su to wannan fa'ida shine mun ji cewa akwai tashi bayan mutuwa wannan zai samu mu bi Allah zai kuma samu mu ji tsoron saba mu Allah ya Allah ka taimake mu sai na bakwai isaru zikrul ilahiyyati subhanahu wa rububiyyatihi ورحمته وملكه في أول الفاتحة على ذكر سائل الصفات لأن هذه الصفات الأربع مستلزمة لجميع صفات كماله عز وجل إيثار أن بيتا شين إيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إيثار ذكر إلهيته أن بيتا أنبتا allantakan Allah mai ماذا da ɗaukaka ma'ana an kawo alhamdu lillahi a farkon suran an kawo allahu to an fifita ambatan sunansa na cancantansa da bauta wa rububiyatihi da sunan shi da ke cancantan shi da rububiya shine rabbu rabbul alamin mun ji Allah mun ji rabbu wa rahmatihi kuma a farko an fifita ambatan Allah da rahamansa dan an ce ar-rahman ar-rahim ko shine da rahamarsa wa mulkihi kuma an fifita a ambaci sunan Allah a farko da siffanta shi da mulki inda aka ce maliki yawmiddin fi awwalil fatiha waɗannan duka sun gudana a farkon suratul fatiha an fifita kuma a kawo waɗannan guda hudun ne da Allahu da Rabbu da Ar-Rahman da Ar-Rahim kun fahimta an fifita a kawo su a farko ne ala zikiri sa'ir sifat kan faɗin sauran siffofinsa ai akwai sauran wasu siffofin da ba a kawo ba kamar al razzaq kamar al kamar al al-qadir duk shi ne. haka ne ko ba haka ba to amma sai aka ijiye waɗancan aka ɗauko waɗannan aka fara kawo su me yasa fa'idan ita ce li'anna hadhihi sifatil arba domin su waɗannan siffofi guda huɗu? ku kawo min su in ko kun gane na farko na'am a yanda suke a jere nake so in na farkon su Allah kwarai Arab mhm. kun ga kun saba karatu islamiyya? Allahu Ar-Rahmanu ar rahim. a yanda suke a Fatiha nake so ba karatun ku na ajin mata aure da har yanzu ake muku karatu da waka ba wan kana so mata aure su zauna a makaranta sai dai ka koyar da su da waka na biyu kuma karkace akwai jarabawa kana sa jaraba ajin mata aure za su barka da makarantanka ba haka kuke ba haka kuke amma in biki ne ba ku fashi ko za a zage ki sai kin je wata hadda taka rawa na'am na farko Allahu na biyu Ar-Rabb na uku Ar-Rahman na hudu Allah ya muku rahama to shi waɗannan waɗannan hudin da kuka je malamai suka ce an fifita ambatansu ne a farkon suratul fatiha so nake ku ji tare muke karatun kan ku gaji saboda mustalzimatu li jami'i sifati li jami'i sifati domin su dinnan suna lizumce tutur tare da dukkan sauran sifofin Allah a cikin Allah za a ciro sauran dukkanin sauran duk za su fito in ka hada Allah da Ar-Rahman da da da Rabbu da Ar-Rahman da Ar-Rahim to za su fito da dukkan sauran sifofin da ake nema wanda suna fito da siffofi na kamalan Allah mai girma da buwaya an samu hudun nan duk abin da ake nema sun cika shi yasa suratul fatiha ita ma ta zama cikakkiya game da dukkan sauran ayoyin qur'ani surorin qur'ani sai na takwas qauluhu fadin Allah subhanahu wataala da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma gare ka kadai muke neman taimako hadhihi kalima wannan kalma ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qad qila hakika malamai sun faɗi sun ce innaha lallai waɗannan jimla ta iyaka na abudu wa iyaka na sai wannan aya kenan tajma'u ta tattara sirrin kutubul munazzala sirrin da ke cikin dukkan littafan da Allah ya saukar ba ya ƙur'ani kaɗai ba hatta attaura da zabura da injila dukkaninsu duk sirrin saukar da su tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi sallam ya tattara ne a karkashin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in matukan dai littafin da aka saukar mina sama'i daga sama yake kulli ha gaba ɗayan littafan da Allah ya saukar da wanda muka sani da wanda bamu sani ba dukkanin sirrin su yana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me yasa mali ce ga dalili li'annan khalqa domin su halitta mutane kenan inama khuliqu an halicci mutane ne li yu'maru bil ibadati dan a umurce su da bauta haka ne ko ba haka bane Allah ya halicce mu ne dan ya umurce mu da bauta kama kala kamar da ya faɗa cikin suratul zariyat aya ta 56 Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa da dai ban halicci mutum da aljani ba illa liya'budun sai dan su bauta mu menene bauta al ibada akwai da ta yi tunawa na'am na'am huwa ma kullu ma yuhibbuhu Allah eh yawa kunyi kunyi kokari amma ba haka ne so farko ya taso ba daidai ne ismun jami'un ku rike wannan ismun jami'un li kulli sai ki dora ma yuhibbuhu Allah eh wa yardahu alhamdulillah eh min al-aqwal wal af'al ko wal a'mal ko wal af'al ko amma suka ce al af'al fi gamewa eh sai ne al zahira wal batina Allah ya muku albarka wannan shine bambanci mai zuwa makaranta da wanda ba ta zuwa Allah ya saka muku da aljanna Allah ya shiryar da ku shiriya ya datar da ku da abin da yake so yadda da shi naji dadi na dauka kun manta karatu in aka ce ibada suna ce na duk wanda ya tattaro duk wani abu wanda Allah yake so ya yarda da shi sawa'un wannan abin na furuci ne ko na aiki ne ko na kujuri ne dukkaninsu ana ibada ne ana furuci da ambatan Allah idan na ce subhanallahi na yi bauta idan ne sallah na yi bauta sallah aiki ne idan na yarda akwai Allah kuma ya daidaita akan al'arshi na yi bauta kuma kuduri ne na zuci an fahimta an gane ko to shi ne Allah ta'ala ce ban halicci mutane da aljani ba sai dan su bauta mini sai ce wa inna ma unsilatul rusul sanu dai kadai an aiko da manzanni ne ma wa unzilatul kutub kuma aka saukar da littattafai lidhalika saboda wannan bauta ga Allah shi shi kadai fal ibadat dan haka dai ku sani ya ku yan uwa ita bauta haqqullahi ala ibadihi shikenan ita ce haƙƙin Allah akan bayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu ya mu'azu shin ka san haƙƙin Allah akan bayi Ya ce Allah da manzansa sune mafiya sani ce haƙƙin Allah akan bayi shi ne su bauta mishi kar haɗa shi da kowa sai ce to ka kuma san haƙƙin da shi Allah a bisa ganin daman shi ya ɗauka ya ɗora ma a akan bayi saboda ko mai ɗora ma kanshi ba ya cancanta shi amma sai Allah ya ɗaukan ma kanshi wani haƙƙi wa kansa ba don wani ya isa tirsasa shi ba na cewa shi ma zai mabayi sai ce Allah da manzansa su ne a sani ya ce to ka sani Allah ya ɗaukan makansa haƙƙi na cewa dukkan wanda bai shirka da shi ba shi ko ba zai masa azaba ba duk wanda ya bauta mishi yanda ya ce to shi kuma Allah ya ɗora makansa haƙƙin ba zai ma wannan bawan azaba ba kun ga daɗin musulunci musulunci ne kadai abin da za a je ma Allah da kurakurai Allah zai ce a duba tauhidi yaya a duba kaza yaya a duba sallah a duba kaza suna nan eh sauran sai Allah ya ce gajiyayye ne ku yace mishi ku gafarta mishi in aka zo wani aikin yi ƙasa na wajibi sai Allah ya ce a duba irin subhanahu wata'ala sai ce a duba irin wannan aikin yana da nafila Kamar azumi na Ramadan wanda ta karar da shi da zagi kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mai azumin so da yawa sakamakon shi azumi yunwa ne da kishin ruwa duk ladan azumin ya ba wasu saboda ya zage su ya ci mutuncin su an fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a duba sai a ga in mutum yana da nafilfili na irin aikin kamar wanda ya bada zakka sai kuma ya sadaka bayan zakka kun fahimci wannan kamar wanda ya hajji sai kuma ya umara hmm? kamar wanda ta yi sallah kuma sai ta hada da filin sallah sai zama na farillan ta samu matsala ta wajiban sai Allah ce a duba in yana da nafila a cika mishi na yafe mishi to wannan rahama ne Allah mu ma kai mana to mu sani haƙƙin Allah akan bayi wannan ita eh, da shine tace haƙƙin Allah akan bayi su bauta mishi wala qudrata lil abdi alaiha kuma bawa bai da wani iko akan wannan bautan biduni anatillahi lahu matakan ba Allah ne ya taimaki bawan nan ba wala qudrata lil ibad nan ibad bayi ne bayi ba su da ikon su iya bauta ma Allah sai Allah ya taimake su kan su bauta mishi haka ne ko ba haka bani. in an ce ikon nan ba wai fa kawai na karfi a jiki da kike ji ba yanzu ashe baki ga wata classmate ɗinki ne tun kuna yara ba har yau bata taba ma Allah sujada ba zagin Allah take ma kullum ke fa Allah ne ya taimake ki kika shigo musulunci ke fa Allah ne ya taimake ki yanzu nan na dawo daga central market kasuwa akwai wani fasto kusa da shagon da nake zuwa siyayya din zan wuce muna gaisawa da shi sosai mun saba fasto ne so yanzu da na je ina kasuwa ina waya sai zo shagon da nake da nake tsaye ta muna ta magana ban dauka da ni yake ba ni kuma ina waya sai ya ce in na gama zai tafi a gaya mun sakon shi da na gama sai ya ce ya so ne ya nuna min wayan shi duk wa'azuzzuka na ne a cikin wayan shi a gaya mun yana so na yana yawan jin karatuna, yana so na to ne sa'a da zan tafi koya ya dawo muka gaisa na ce mishi na gode Allah ya sa ta rana ka shigo addini na haka muka rabu dafa ne ce to shi ma ya gode na ce na gode ne ma hmm? Allah ya sa ta rana ya gane ya zo mu tafi tare ku sa shi a cikin addu'a abu ne mai kyau to malai ce falidalika kanat hadhihi alkalima baina Allah wa baina abdihi shi yasa wannan kalma ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta zanto kalma ne tsakanin Allah da bawansa li'anna al'ibadata Allah ala abdihi domin ita ibada haƙƙin Allah ne akan bai akan bawansa wali'anatu min Allah taimako ko da ake samu daga Allah fadlun falala ce min Allah daga Allah ala abdihi akan bawansa Allah ka taimake mu Allah kai mana falala dan tsarkin sunayenka sai na tara hadhihi al-aya wannan aya dai da muka sani wanda muka karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta kai kadai muke bauta ma kuma gare ka kadai muke neman taimako ma qisariha tare da cewa aya ce gajeruwa shine ma qisariha tare da cewa aya ce gajeruwa bata kai ayatul dain ba ayan bashi ta suratul baqara ita shafi guda ne cikakke haka ne kuma in kika kirga layin qur'ani mushaful madini qur'ani dan madina za ki ga inda shafi ba bismillah kusan layi goma sha shida ko sha hudu za ki samu to tare da ita wannan ko layi ɗaya ba ta kai ba ma ki sari duk daga jartanta fi ha sirrul khalq wallahi a cikin ta akwai sirrin da yasa Allah ya halitta wal amru kuma a cikin ta akwai sirrin dalilin da yasa Allah yake umurtan bayi da fi ko su bari wa duniya a cikin ta akwai sirrin duniya in kina so Allah ya soke taimake ki to yana cikin iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ki fifita bautan alkaki fifita ranki da neman duniyanki akan bautan Allah wal akhira haka nan lahira in kin je ma Allah da abin da yake so ko ana ganin ki ba yar kowa ba to ran alkiyama ko za a sha mamaki saboda akwai wanda a duniya ake ganin su basu isa ba ba su da kima ba su da matsayi amma ran alkiyama manyan mutane ne domin Allah ta'ala ya ce khafidatun rafi'a alkiyama tana sauke darajar wasu ta ɗaukaka wasu ya Allah ka mu ne wanda za ta ɗaukaka wa hiya mudminatu li ajallil rayati kuma wannan aya na iyaka na abu da iyaka na tsayin wahiya ita ce dai ayar da mudminatun take kunshe li ajallil ghayat da mafi girman eh, manufofi wa afdalil wasa'il da mafi falalan hanyoyi duk wata manufa da ake nema wurin musulmi mafi girma ayar nan ta ƙunsa mafi falalan hanyar da ake so ki riƙe dan ki tsira wannan aya ta ƙunsa fa ajallil ghayati domin mafi girman abin da ake nema makura bawa ya kai shine ubudiyyatihi a ce yau kana cikin wanda suke bauta mu Allah jama'a ku saurare ni da kyau zan gaya muku wani abu mai muhimmanci Allah subhanahu wata'ala idan kuka je kuka duba Qur'ani ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunaye da yawa ya kira shi ya ayyuhan nabi ya kira shi ya ayyuhar rasul waɗannan duk kira ne na girmamawa ko to amma ku ji duk wani wuri da ke da daraja mai girma matsayi mai girma da Allah zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam kalman abdu bawa na yake amfani da shi bawa a wurin yake shi yake amfani da shi bai amfani da ar-rasul bai amfani da annabi kalman abdu saboda ubudiyya ita ce ƙarshen darajar da Allah zai mabawa ku zo mu je suratul baqara Allah ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna alawa ne abdina kun ji ɗaya ko wannan akan maganan wanda suke shakkan saukan Qur'ani da Allah zai tabbatar da gaskiyan Qur'ani da ya kira Annabi sallallahu alaihi a maganan ya kira shi da abdu haka nan wurin jihadi da ake fafatawa a zubar da jini a yi shahada a rasa dukiya yace wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi rasuli. a gaba yace in kuntum amantum bima zanna ala abdina kun ji maganan abdu ko maganan jihadi sallah ita ce mafi girman ibada dan ba a bada ta a ƙasa ba sai da aka da annabi sallallahu alaihi wa sama amma da za a hau da shi sama magana ce mai girma magana ce da ya sa wasu suka zama munafukai magana ce da sa kafirai suka ƙara dulmiya a kafirci mumine suka ƙara imani aka yi tafiya da shi a dare kuma aka hau da shi sama da Allah zai ba da labarin bai ce na tafi da annabi ba sai ce subhanan ladhi asra bi wani bi abdihi kun ji kalman abdu da ya sabko za a zo da qur'ani yace alhamdulillahi alladhi anzala alawa ne abdihi alkitab yace tabarakal ladhi nazzala alawa ne wani abdihi liyakuna na nadira Allah yazo ya faɗi cewa batun wahayi yace fa auha ila abdihi ma auha kai yazo yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah wa annahu lamma qama abdullah sai da Allah yazo har izufin karshe yace abdan idza salla in kika rinka ciro wuraren daraja da matsayi da abdu da bauta ake magana da bauta ake lissafi saboda haka ku rike nan gaban da mala yace fa ajallil ghayati awdiyatihi nan fa karatu ne mai girma mafi girman daraja da Allah zai baki a duniya shine ya baki dama ki rinka bauta mishi kar ki taba kirga wani abu na ni'ima a wajen wannan karki ki taba duk wata ni'ima ki sa ta a bayan wannan ne idan wannan ta samu gaya ta samu amma in ba a samu bauta ba ko me aka samu fa hajjiya akwai sauran rigima a ƙasa ki samu ibada ki samu bin Allah ki samu natsuwa da ibada to alhamdulillah karki sakaci da ibada sauran ma sai ki ta nema daga falalan Allah duniya ce ki nema ya halarta kaza ne ki nema ya halarta in bai saba mu addinin ki ba ki yi amma dai maganan ibada karki mai da shi aji na biyu ki sa shi aji na daya Allah ya datar da mu malai ce wa afdalil wasa'il i'anatuhu mafi falalan hanyar ko da za a sadar da mutum zuwa ga Allah shine Allah ya taimaki mutum akan ibada fala ma'buda dan haka ku sani babu abun bautawa yastahiqul ibadati wanda ya cancanci abauta masa illa huwa face shi Allah Allah ka taimake mu wala mu'ina ala ibadatihi ghayruhu kuma ba wanda ke taimakawa a Allah da bauta sai Allah din duk wanda ba shi ba taimaka yake wurin bacewan bayi a ce a kawo zakara a ce a kawo kitsan maciji a ce a kawo jinin haila a ce a kawo kaza su duk batarwa suke yi taimaka suke wurin abata azzallu wa azallu sun bace kuma sun batar fa ibadatuhu ala alghayati saboda haka ku sani yan uwa bautan Allah shine makuran abinda mutum ake so ya kai gare shi wai anatuhu taimakon Allah kuma a ce Allah ya taimake mutum ajallul wasa'il ita ce mafi girman hanyar da ake riskan Allah da a cikin rahama Allah ka sa mu dace sai na goma qauluhu har wa yau dai fadin sa da yace Iyaka na Abudu kai kaɗai muke bauta ma wa iyaka nasta'in kuma gare ka kaɗai muke neman taimako istamala ala nau'ai tauhid wannan ya tattaro nau'ukan tauhidi guda biyu waɗanne ne su malai ce wa huma su ne ga su kamar haka na farko tauhidin rububiyya tauhidin kadaita Allah da halitta da gudanar da halitta wa tauhidul eh, eh, ilahiyya da kuma tauhidul uluhiyya shine tauhidin cancantar da Allah da bauta bauta masa shi shi kadai wata zammana ta'abbud bismin rabbi wasmullahi kuma wannan aya ta iyaka na'budu wa iyaka nasta'in tana kunsan bauta ta hanyar ambatan sunan Allah a matsayin rabbu kuma tana kunsan ibada ne ta hanyar ambatan sunan Allah a matsayin Allah fa huwa yu'badu bi uluhiyyatihi domin shi Allah ta'ala ana bauta mishi da cancantan bauta a gare shi ne wa yusta'anu bi rububiyyatihi kuma ana neman taimakonsa ne da rububiyarsa saboda shi ke gudanarwa in Allah ya ce ya bayar shi kenan ya ba duko eh wani wani bawan Allah makwabcin malamin mu Malam Ahmad Algarkawi Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana tun lokacin yana zango tudun wada wata mata wani mutum ya ji tana addu'a mace ce tana addu'a ta shiga yanayi kawai ya je abinda kake nema shi ko a jikin shi abinda yake da shi ya fi wannan nesa ba kusa ba sai ya ciro kuɗi sai ya ce kira ta ya ce wance ya ce dattijuwa wannan ta ce da amda ta juyo tana addu'a ta juyo sai ya ɗauki kuɗi sai ya bata sai ta ce har ya juya ne tafi ta ce lillahi, sai ya ƙara cirowa sai ya ƙara mata ta riƙe kuɗin nan ita na farkon kaɗai ya tada mata hankali balle na biyun da ya ƙara ta ce alhamdulillahi Allah na gode maka sai ƙara mata na uku ta ce alhamdulillahi oke na biyu ta ce alhamdulillahi a na biyu na ukun har ya sa hannu aljiwe na jiran ta ƙara cewa alhamdulillahi ta ce alhaji na gode sai ya juya ya ce <laughs> inda ta ce ya ce abu malamar ya ce mishi me yasa baka ci gaba da ba ta kuɗin ba Ya ce da ta ci gaba da gode ma Allah da na bata dan a wurin Allah nike nema yanzu da ta dogara da ni shi ni kuma gajiyayye ne ke sa ƙara mata <laughs> tauhidi ma'ishi amma kai yanzu aminin wani maka baka gode mai ba za ku samu matsala <laughs> ku samu matsala <laughs> abokin ma aka sama ma aiki wani dan siyasa ya ɗauki mahaifinsa suka je suka yi godiya dan siyasan ne ce. haka an gaya muku haka ake mana godiya mu ya ce wannan ai ba godiya ba ce aka ce to wani rabul ya za a yi ya ce jama'a za ku taro su sannayi wallahi aka zo <laughs> aka kira wani aka kira wani aka kira aka je aka taro ana sai kayi eh a madadin al'umman unguwa ana godiya eh ta tabbata honorable yayi eh na'am ne eh, daga ba shi ne ke mai to kaga inda ake mayin siyasa godiya mu ba ka wani mm wai wai ya ce wai yi daidai aiku ku dama gombe kam za ku kutare mu ta binku ku da addu'a eh to dan siyasa shi ai sai yayi ko to mu su mai koriyan ce wallahi a wannan bakar wayar da ake ci da za su yi riyan ma mu tana da kyau sai mu roki Allah ya fe mu sai karba daga baya wai an je <laughs> taron siyasa wani ne ya ce mana wai asalin lokacin his excellency mutum ne mai yin abin shi don Allah shi sa ba zai bayyana zai bayar wani ce wallahi ƙarya kake je ka raina mana wayo mana ka raina wayo saukan islamiyya ne in za ku ba su ku ba su in ba za ku ba su kawai ku ta wai his excellency yana yi ne don Allah irin wannan ya fito ya hau duro akai mai ganga yi rawa don Allah yi rawa kuma ya watsa kuɗi kuma ka ɗauki ‘yan daba duk shi ma duk don Allah ne kar ku yadda wani ya zo ya ce muku wai kaza duk wanda ya zo muku ya baku kuɗi yana da kuɗi duk abin da kuke da shi na aiki ku nuna mishi yayi ƙarya suke yaudara ce yaudara ce ba wani magana duk wanda ya fito siyasa abu na farko business ya fito da shi na biyu shine yana da manufa mai kyau zai cimma manufofinsa masu kyau amma fitowa ya gina kanshi farko kansa yake sani na biyu shine ya je ga al'umma an mutumin kirki ne an mutumin banza ne cutar da su amma ba wani ɗan siyasan da zai fito ya ce wai ba wai ba business a agenda shi mu ba za mu taba yadda da wannan yaran ba illa iyaka za mu ga wanda ya fi sauki sauki da dama dama mu zaɓe shi amma za ce muku ai shi kun sani a takbir a takunera la kai ka kawo kuɗi ka ba jama'a kai musu project dama ka tara sai sa ka fito da ba ka da su baka ka gigin fitowa kakwai dasa raina muku yau ku yadda su raina muku wayo ku shafa mai idan ku kwalli waɗannan mutanen sai an musu da gaske ina gaya muku Allah ya shirya ina ne ni sun mabatar da ni ku kyale su mu ci gaba da abin da muke ina ne na goma istamala ala nau'ai tauhidi mun yi al'uluhiyya wata damman libadar su wadda wayu ta'anu bi gashi nan gaba wa yahdi ila siratil mustaqim kuma Allah ta'ala shine wanda yake shirye da zuwa ga tafarki madaidaiciya bi rahmatihi da rahamansa fa kana awwalus sura wannan yasa a farkon suratul fatiha zukira sai aka ambace ismu ismuhu sunan Allah subhanahu wata'ala Allahu na farko mun ji shine Allahu dan an ce alhamdulillah ko war rabb dan an ce rabbul alamin war rahman saboda an ce arrahmanir rahim to saboda haka mala yace tatabiqan an faɗi waɗannan sunaye ne nashi guda hudu eh, tatabiqan saboda su dace li talib da abinda mutum yake nema min ibadatihi na bauta ga Allah wa i'anatihi da neman taimakon Allah wa hidayatihi da neman shiryan Allah wa huwa al-mufrad wannan kuma shine abinda yake kebantacce tilo guda ɗaya. bai shi kaɗai Allah shine al-mufrad shine wanda ya takaita bi ta'in shi kaɗai ke bayarwa zalika kullihi na dukkan abubuwan nan da aka faɗa gaba ɗaya shi kaɗai yake ɓanta da ba da duk abin da ake nema na rahama da jin kai da sauransu la yu'inu ala ibadati ay ala siwahu ba wanda ke iya taimakawa wurin bautawa Allah in ba shi Allah din ba sai ya so ka kake shiga sahu wala yahdi siwahu kuma ba wanda ke shiryarwa in ba Allah ba Allah ka taimake mu Allah ka shiryar da mu na sha ɗaya qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu tafarki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su innama summiya sirati siratan an sanya ma sirati suna da sirati ne tafarki li'annahu tariqun wasi'un sahlun domin shi eh, li'annahu domin shi tariqun hanya ce wasi'un mai fadi sahlun kuma mai saukin bi yusalu ila al-maqsud wanda yake kai mutun zuwa ga manufarsa wa hadha masal dinil islam wannan kuma shine kwatankwacin addinin musulunci fi sa'iril adiyan in ka gwama shi da sauran addinai duk wanda ya shigo musulunci yau duk abin da ya ma Allah an yafe mishi duk lefin da ya duk laifin da ya shi yasa wannan pastor in ya ga wannan karatun Allah ya sa ya fahimci karatun ko hmm. duk abin da kai ma Allah yau in ka shigo musulunci Allah ya ce an yafe maka fa innahu yusalu ila Allah domin shi musulunci yana yusilu ila Allah yana sadar da mutum zuwa ga Allah wa ila darihi kuma ga zuwa ga gidan Allah ina ne gidan Allah aljanna wa jiwarihi da kuma kusanci da Allah shi tace firdausul a'la ma'a sahulatihi tare da saukin da ke cikin musulunci wa sa'atihi da yalwansa menene saukin ba dora maka abin da ba za ka iya ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha menene yalwan musuluncin sai aka tanada maka abin da fi karfin abin da ka aikata wa baqiyatu turuq duk sauran hanyoyi kuwa wa in kanat katiratan ko da suna da yawa hanyoyin nan a cikin musulunci suke ko a wajen su inda ba su bi musuluncin ba duk da yawan su fa innaha kullaha ma'a dhiqiha to dukkanin su tare da kuncin da ke cikin su wa usriha da wahalan da ke ciki la tusiru ila Allah ba za su kai mutun zuwa ga Allah ba saboda Allah ya ce wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya rike wani abu a musulunci ba Allah ba zai amsa masa ba bal taqau anhu kai in mutun ya bi hanyar da ba musulunci ba za ta yanke shi gabarin Allah wa tusilu ila dari saqdihi kuma wannan hanyar za ta zo ta kai mutun gidan fushin Allah ita ce wuta wa ghadabihi ta kai mutun gidan da ke sa Allah ya fushi waɗanda Allah ya fushi da su wa mujawarati a'da'ihi da kuma yin makwabtaka da maƙiyan Allah saboda wani zai mutu a zamanin nan kar ku yi mamakin kun ga an tashe shi tare da fir'auna eh azzalimi ne da zaluncinsa na mulki da zubar da jini da kwace dukiya da kashe rayuka wannan ba su ne ayyukan fir'auna ba to don da ya kamanta tare za su tashi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ai ran alkiyama ba ana cewa ina yan afirka bane ina yan asiya ina turawa ina larabawa waɗannan su a'a ran alkiyama ana tashin mutane da ayyukansu ne da ayyukansu ne shi yasa muke fatan Allah da daga zazzau daga zariya za mu tashi da ran sayyidina Abubakar in Allah ya yarda kun fahimci magana? saboda me saboda kamanceceniya da su da kauna da fatan alkhairi da kokarin kamanta daidai gwargwado na abin da suka rayu akai to duk wanda mutum ya rayu a tare da shi da yanda yake yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa almar'u yub'athu ma'a man ahabba yawm al-qiyamah ran alkiyama duk wani mutum tare da wanda yake so za a tashe su to ka ko ga mu ko muna son sayyidina abakar da umar ai ba sai mun gaya maka muna son manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ka ba mu ikon koyi da shiriyarsa sai na sha na sha biyu Ƙaulu ta'ala fadin Allah subhanahu wataala da ta ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ta farke madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su mala yace zukira siratul mustaqim an faɗi siratul mustaqim mufridan ake bance mu'arrafan ana bayanin ma'anansa ta'arifai ne ta hanyar bayani guda biyu an fassara siratul mustaqim da abubuwa guda biyu na farko ta'arifan billah an faɗe shi da as-sirat al-mustaqim kaga nuna wannan lam alif da lam din da aka sa ya nuna sananne ne an gane ko wa ta'rifan bil ibad eh, bil idafa kuma an gane saboda an jingina as zuwa ga mustaqim sai nuna dama sananne ne shi dalika wannan abu da Allah subhanahu wataala ya kuwa yufidu yana fa'idantar da ta'ayyunuhu wa ikhtisasuhu cewa Allah ya bayyana an san wanne ne siratin nan sannan kuma an keɓance shi da ambato an san shi wa annahu siratun wahid ma'ana abun nufi mu sani lalle hanyar bi a tsiran nan hanya ne guda ɗaya wa amma turu kamar ko su da yawan ku ba su da littafin nan har yanzu eh ka dade na'am ni na dauka za a gama kafin yanzu ne yasa ban sai su ƙara kawowa ba akwai bukata a kawo ne eh eh to ki ya tura mun sai musu magana kila gobe za su turo min littafin akwai sai sado da shi insha Allah wa amma turku ahli al-ghadab amma kun ga tafarkin waɗanda Allah ya fushi da su wa dalal da wanda suka bata fa innahu subhanahu wa ta'ala su wannan tafarkin Allah ya mai girma da mai tsarki da daukaka yajma'uha yana hada su ne wa yufriduha a wani wurin kuma ya raba su nan dai duk bayanai ne a ƙarshe za ku gane fa'idan ka ƙaulihi, kamar faɗin Allah ta'ala da yace wa anna su sirati mustaqiman kuma wannan shine tafarki na mi kakke musulunci kenan fattabi'uhu ku bi hanyar Musulunci nan babu kwana wala tattabi'u subul kada ku bi ƙananan hanyoyi bi kuma an sabili sai su raba ku da tafarkin nawa addinin na musulunci me wannan ke nufi da Allah ya ce siratal mustaqim ita ce tafarkin masu tauhidi masu kadaita Allah masu bautan Allah kar mu kauce mu bi wata hanya wanda ba ta su ba shine a dunkula sakon sai malai ya ce fa wahada lafzu sirat sai Allah ya kadaita lafazin as-sirat wa sabilahu da kuma tafarkinsa wa jama'a subul amma ya tattara ya yawaita kalmar as-subul al-mukhalafa waɗanda suke sabawa bi ma'ana hanyar tsira ɗaya ce amma hanyar bata suna da yawa shi yasa muke cewa ihdina ka shiryar da mu ita wannan guda ɗayan ta tsira an gane karatun yanzu a ƙarshe na'am to sai na sha uku malam ya ce ina da minti goma? na sha uku malam ya ce fi ƙaunihi azza wa jal a cikin faɗin Allah mai girma da buwaya da ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su malam ya ce tafsilun ba'dal ijmal Allah ya rarrabe bayan ya haɗa. da yake kai shiryar da mu tafarki madaidaiciya ai kaga an haɗa komai ma'ana Allah ka shiryar da mu tafarki farki madaidaiciya ko dai wacce ce tafarki madaidaiciya kun ga an tattara amma sai aka yi tafsili aka rarrabe ya aka yi aka rarrabe aka ce siratan ladina an'amta alaihim ta farkin a cikin wancan madaidaiciyan Tafarkin waɗanda ka aminta da su kai ni'ima a gare su kun ga da an faɗi gaba ɗaya yanzu an zaƙulo wadda ta fi tsada a ciki kun gane abin da yake nufi fa qawluhu dan haka faɗin Allah ta'ala da yace ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya mujmalun wannan a dunkula ne duk wata tafarki madaidaiciya ai tana iya yiwa akwai su da yawa wa qawluhu fadin su ne ce siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su nan mufassal an rabe mun gane wace tafarki ake nufi to yin hakan wa fa'idatuhu fa'idan da ke cikin arabe bayan an dunkule din shine annan nafsa ita rai na dan adam idza jaa al mujmalu idan abu yazo a dunkule ta taraqqabu ta rinka bibiya ta ji tana so ta san menene ke ciki filla filla ko ba ka bane a ce to zannuwan dai da kuka yi oda ya iso na kamfani gashi nan ga paket dai kowa na gani ku san cewa odan ku ya iso yanzu aka yana Kano zaki ji ke har yanzu baki natsu ba a bude ki ga kalan da kika siya shi aka kawo so nawa kike siyan abu aka miki kalan da ba shi ba <laughs> haka ne ko ba haka bane ce sai abu gasha nuna miki shi dindume ne da an kawo ki ce la jakatin wannan ya taba faruwa da ni a online yara 'yan mata suka gani suka ce in sai musu jakan nan na ga jaka jaka fa ta burge aka ce mun tana kaza yanzu an yi oda aka tura rasit aka ce kaza kai karshe dai jaka ta iso nan garin Kaduna yara na ta murna kuma babban matsalan ana gobe sallah jakan nan ta iso duk shaguna kusan ba kaya an kwashe masu kyau jaka na shigowa wallahi kai na dauka yar bibi ake rataya ma jakan yar mutsutsula jakan na a hannu ana budewa yaran suka ce la ha'ila to yaro ma <laughs> ni na ce ku kenan kuɗi na ni a bola kenan ba za ta ruku ba to taimakon da Allah akwai yaran dangi kananu da su kai su ba nace kawai ku mai da jakan na akwali a nemi lada da su a raba ma wance da wance shi an gane to ɗan adam idan abu yana dunkule ko a rufe kan so ya sani bari kuma in ba ku wata fa'ida mai girma anan shi yasa duk macen da take rufe a cikin sutura na addini cikakke kammalallen sutura ta fi ɗaukan hankali da jin cewa wannan abu ne mai daraja an fi sanin cewa wannan mai daraja ce wannan mai nagarta ce wannan mai sanin ya kamata ce wannan ta dace ta zama uwan 'ya'ya an yadda ko ba a yadda ba darasi ne sai a ɗauka Allah ya taimake mu annan nafsa idza jaa al-mujmal tatarqab mun gama da wannan wa tatashawwafu lit kuma rai ta kanso in an bata abu a dunkule takan rinka shauki ta ji a rarrabe mata to ya abun yake ko magani aka baki da malam Isa yazo nan ya ba da magunguna mukan tashi karatu kaga suna ta gudu an makara dan da malam Isa tashi karatu har magariba sun kai a makarantar nan wata na cewa to na hayakin malam cokali nawa za a sa tana tana neman a rarrabe mata to da yaushe ne wannan din shin in ba madara za a iya sha da nono wata ce ta tambaya tafsil kina nema a fayyace miki wal bayan a kara mutum bayani to yayi daidai Allah ya taimake mu fa idza jaa al tafsil idan kuma bayani ya zo a rarrabe warada ala nafsin musta'iddatin li qabulihi sai ya zo marai akan tana shirye ta karba abin in dai aka yi ma bayani ka gane to zaka ga zaka iya amsa ko wani ya ce ba haka bane kai zaka yadda mutashawwifatun ilaihi tana mai shauki zuwa ga abin da aka bata sai na sha hudu qauluhu fadin Allah ta'ala da yace siratal ladina an'amta alaihim ta farkin wanda kai ni'ima akan su fihi isnadun ni'ima. a cikin wannan an jingina ni'ima ila Allah zuwa ga Allah ta'ala wahdahu shi shi kadai Allah shi kadai ke da ni'ima in ka gani a wurin wani ma Allah ne ya san mishi fi hidayatihi Allah an jingina ni'ima gare shi kadai wurin shi ke shi ke shiryarwa shi ke shiryatar da allazina an'ama alaihim waɗanda ya ni'ima a gare su ya Allah ka sa muna cikin su li'annaha fadlun domin wannan ni'iman falala ce mahbun tsantsa min Allah daga Allah tsantsan falala ce daga Allah Allah ya shiryar da mutum na ki ga kawayen ki kun taso da yawa wata kin ganta ki ce oh wai wance har yanzu ana irin wannan rayuwar yanzu wance har yanzu dan Allah ba a mu kai fada ba kin ga ashe ke kin gane tazaran ku kaman mahudar rana da ke da kanki kin gane cewa Allah ya zaɓe ki ya taimake ki to falala ce daga Allah tsantsa wanda ke din da kika ganki yanzu kina bin Allah ba wayan ke kawo ki ba haka ne to su ma Allah shirye da wanda suka kauce na sha biyar qaddama al-maghdubi alaihim ala ad in kun kalla Allah ya fara gabatar da wanda ya fushi a gare su sune suwa yahudu Allah ya muku albarka da kuma waɗanda suke ad-dallin batattu sune suwa ne kiristoci لأنهم أشد مخالفة lil دومن domin su عليهم يهوداوا أشد مخالفة سوزك mukhalafatan su suka fi tsananin sabawa lil والضالين ga gaskiya sun fi saba ma gaskiya wa balin fiye da kiristoci haka yi ganin kiristoci jiya sun musulunta na gaya muku zuwa ƙauye da muka yi na ƙarshe kiristoci 35 suka musulunta suka da musulunci 35 a rana ɗaya a rana ɗaya a kwana uku a kwana uku mutum talatin da biyar suka musulunta to inda ko yahudu ne yahudu tuba babu hmm. Allah sarki wani wani dattijo ana yin gadan kubanni wata gada ce a Zariya, wanda ta hada tsakanin tudun wada da sabon gari gadan kubannin kauce a gwaro lokacin da ake wannan gadan ana aiki tsohon ne zo a keke zai wuce ya tsaya ya kalli mutanen da ya kalli sun da suke ta aiki ya wuce ta zaben gari pizza ya gama sana'o'insa yamma yi da ya dawo <laughs> Allah sarki da ya dawo ya ga har yanzu suna aiki bayan la'asar sai ya tsaya a wurin ya ce yahudu yahudu ba sallah <laughs> ya ce tun sata aiki yahudu ba sallah suka ce me yake ta suka ce ya ce yanzu haka kuke ta wuni ba sallah suka ce ai su ba su ya ce yahudu ku a sallah hudu kudin kasalla dattijan arziki Ɗan shi ya daure yace yanzu mutum ma'ana ya mutum zai ji a ran shi tun safa har yamma a ce bai sallah ba yace yahudu ba sallah ba sallah tun safe abu ɗaya yahudu ba sallah sai gara keken shi ya gaba <laughs> ya gama wa'azi Allah ka shirya da mu na sha biyar an ɗauke shi ne ko fa innal mukhalafa domin sabawa an ilmin a bisa ilimi mutum ya san abu kuma ya saba mishi yas abu irin wannan mutumin yana wahala ya dawo kan gaskiya duk wanda ya san gaskiya ya take to dawon shi kan gaskiyan sai Allah ya nufe shi da shari'a bi khilafi al mukhalif an jahal sabanin wanda yake sabawa wa Allah subhanahu wata'ala akan jahilci saboda shi duk wanda ya gane ba kan gaskiya yake ba zai iya karba ya dawo haka ga yana ƙasa ce malam usami ya faɗa cikin tafsir suratul fatiha to sai malam yace wali anna akhassul mawsufaini da kuma domin mu ƙara fahimta keɓance waɗannan siffofi waɗanda aka siffanta guda biyu bi na farkonsa aka siffanta shi da almagdubi alaihim wanda aka yi fushi da su humul yahud kamar yadda muka ji su ne yahudawa wa khassul mawsufi bi almawsufina bi da kuma aka keɓance wanda aka siffanta su da abdallin batatu humun nasara su ne kiristoci wal yahudu النصارى في nasara fil zaman kuma hakan ya faru ne saboda yahudawa sun rigayi kiristoci zuwa tarihi in duba tarihi sun riga su a zamanance su da suka yi zamanin su sun riga su fara sannan kiristoci suka zo daga baya sai sa Allah ya fara da su to minti daya rage dauki na 16 dan tsaya a wuturi na 16 qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu ta'ala da yace ghairil maghdubi alaihim ba ta farkin wanda kai fushi da su ba isbatu sifatil ghadab wannan cewa ba wanda kai fushi da su ba in mun kalli ayan da kyau ana siffanta ana tabbatar mana da siffan fushi lillahi ta'ala ga Allah ashe Allah yana yin fushi akwai abin da ake Allah ya fusata wahiya sifatul haqiqiyya kuma siffa ce ta tabbas fushi da kasan a ce fushi kun san fushi dai shine fara-faran azaba ko a ce ta fa fusata fa ku dauko ku jefa yaron nan kar ta ji mishi ma'ana tana bugu ba kaukauta ta busata haka ne ko to siffa ta hakika sabita lillahi wanda take tabbatuwa ga Allah duk wanda ya tono ya sa Allah fushi to zai ji babu daɗi shine abin nufi to Allah ya tsare mu Allah ya kare mu daga shiga sa duniya da lahira ina ganin sai mu takaita na ai mun dan samu ko kadan ne ko sai goben Allah ta lafiya mu ni na ga karatun littafin na ya daina sauri jama'a amma ana fahimta to